Ƙungiyar matasa masu gwagwarmayar ba da dama ga masu ƙananan shekaru su tsaya takarar mukaman siyasa musamman da zarar sun kai shekara sha takwas ta dage da kamfe don cimma wannan buri da ya samu karbuwa a Majalisar Dokokin Najeriya. Baya ga Majalisar Dokokin Najeriya ma, matasan sun samu nasara haura tanadin tsarin mulki na amincewar majalisun dokokin jihohi 24 don tabbatar da ƙudurin dokar, inda yanzu ƙudurin ya samu karbuwa a majalisu 31. Wannan ya nuna yanzu shugaban ƙasa ake jira ya rattaba hannu don fara aiki da wannan dokar. Ɗaya daga shugabannin matasan Mike Amanza ya yi ƙarin bayani kan yawan shekarun takarar a ƙudurin. Constitution ta cewa kafin a samu tun samu eh, siyar takarar shugaban kasa eh, mai shekara arba'in da sama na gwamna da majalisar dattawa shekara talatin da biyar majalisar tarayya da majalisar jiha mai shekara talatin. Da yanzu da sabu wannan bidin in an lokaci in an sa hannu kenan shekarun su ta soka na majalisar jiha da majalisar tarayya zuwa 25 shugaban kasa majalisar dattawa da gwamna zuwa a Eh, zai soka zuwa 35 don haka yanzu za samu matashi da karfinsu da iya da kwazonsu da ilimin samu su shiga sun da kuma matashin najeriya su mutane kamar su da suna cikin gwamnati kuma shi sa muka tashi wannan kamfe kuma yanzu haka mun samu nasara sosai yanzu na jira ko yanzu shi shugaban kasa ya sa hannu. shi ma ɗaya daga matasan ahmed bachaga ya ba da misalin ƙasashe da matasa masu ƙarancin shekaru ke rike da manyan mukamai. akwai ƙasashe da dama da na sani wanda yanzu idan ka je trinidad and tobago sanita mafi kankanta shekarunsa 22 na san shi kuma na san irin rawar da yake takawa to a nan ma najeriya muna da mutane waɗanda suke ire-iren shi waɗanda za su iya taka rawa ta musamman domin ci gaban ƙasar nan shekarunsa 22 a ƙasashe ma da dama akwai su akwai prime minister wanda yake shekarunsu yana daga cikin kankantar shekaru shi ma abokina ne masana ba sa azami zanin karancin shekaru ne kadai zai sanya biyan bukatan al'umma a demokuraɗiyya amma gaskiya da rikon amana za su yi tasiri ga ɗan takara matashi ne ko tsoho Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.